Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na yau Alhamis ta farko a watan Disamba shekara ta 2021 da fatar an waye gari lafiya alheri grace abdu ce tare da muhammed tafis baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai jami'an kiwon lafiya a ƙasar amurka sun faɗa jiya laraba cewa an samu mutum na farko da ya harbu da sabon nau'in corona na omicron mai saurin yaduwa a jihar california da ke kudancin kasar. dakarun da ke goyon bayan gwamnati a kasar habasha sun sake kwato garin lalibela da ke arewacin kasar wani wurin tarihi na majalisar ɗinkin duniya a cewar ofishin firayim minista abi ahmad karancin allurar rigakafa a nahiyar afirka ya sa tana fatan samun karin alluran covid-19 yayin da kamfanin har hada magunguna na kasar afirka ta kudu yake gab da zama na farko a afirka da rarraba su domin sayarwa a sassan nahiyar kanan labaran kenan to kamar yadda kuka ji hukumomi a najeriya sun sanar da samun mutum na uku dauke da sabon nau'in cutar corona mai saurin saukin kamawa da ya sa hukumomi daukar mataki da muke bayarwa Batun mai da aikin gwamnati ya koma kwana hudu a mako da gwamnatin jihar Kaduna ko kuma gwamnan Nasiru El Rufai ya ya janyo kace na ce lamarin da masu kula da lamura ke gani ba nan gizo ke sakar ba. duk wannan abubuwa ne wanda bature ke kira misplacement na priority abubuwan da suka damu mutane ba shi ya dame su ba sai kuma shirin domin iyali da a yau zai fara bibiyar waɗansu daga cikin batutuwa da muka taɓo a shirin wannan shekarar mai karewa amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an kiwon lafiya a ƙasar Amurka sun faɗa jiya laraba cewa an samu mutum na farko da ya harbu da sabon nau'in corona na omicron mai saurin yaduwa a jihar california da ke kudancin kasar babban jami'in kula da cututtuka masu yaduwa kuma mai ba shugaba joe biden shawara kan harkokin lafiya dr anthony fauci ya shaidawa 'yan jarida a fadar white house cewa wanda ya kamu ya dawo daga tafiyar da ya zuwa ƙasa afirka ta kudu a ranar 22 ga watan nuwamba kuma ya kamu da cuta a ranar litinin da ta wuce Fauci ya ce mutumin ya nuna alamomin corona kaɗan, kana ya keɓe kansa kuma yana samun sauki. Mutumin ya karɓi cikakken allurar rigakafin ji Fauci, amma kuma bai kai ga karɓar ƙarin allurar ba. Ya ce mutanen da suka haɗu da matafiyin an gwada su ba sa ɗauke da Korona. Sabon nau'in corona na Omicron ya ƙara ƙasa Amurka a jerin ƙasashe aƙalla 24 inda aka samu ɓullarta. dakarun da ke goyon bayan gwamnati a kasar habasha sun sake kwato garin lalibela da ke arewacin kasar wani wurin tarihi na majalisar ɗinkin duniya a cewar ofishin firaminista abi ahmad kungiyar 'yan tawayen yankin tigre da dakarun da ke da alaka da kungiyar sun kwace iko da garin mai tarihi a yankin amhara da ke arewacin habasha kusan watanni hudu da suka gabata sai dai har yanzu kungiyar tplf bata ce uffan ba game da sake kwace lalbela da gwamnati ta yi wanda yake da tsoffin majami'u kuma wuri mai tsarki ga miliyoyin mabiya addinin kirista na habasha tun bayan da kungiyar ta tplf ta sanar da gagarumar galaba a wasu yankuna a makon da ya gabata a wani bangare na ci gaba da take samu a addis ababa babban birnin kasar habasha gwamnati ta ce ta sake karba iko da kananan garuruwa da dama a yankunan afar da amhara da ya hada da lalbela jam'iyyar tplf ta mulki kasar habasha na shekaru talatin labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc karancin allurar rigakafa a nahiyar afirka ya sa tana fatan samun karin alluran covid-19 yayin da kamfanin har hada magunguna na ƙasa afirka ta kudu yake gab da zama na farko a afirka da rarraba su domin sayarwa a sassan nahiyar kamfanin har hada magunguna na johnson johnson da ke amurka ya ce kwanan nan zai ba wa aspen pharmacare lasisi wanda shine babban kamfanin har hada magunguna a afirka don samar da allurar rigakafin covid-19 ta afirka mai suna obax kamfanin aspen pharmacare ba zai samar da tasa allurar rigakafin ba amma zai saka a mazubi da sayar da allurar rigakafin da johnson ya samar nan da farkon shekarar 2022 Kamfanin yana da reshe a Afirka ta kudu daga inda tuni suke rarraba allurar rigakafin Johnson Johnson a ƙasar baki ɗaya. Yarjejeniyar da aka tsara za ta samar da ƙarin kayayyaki a Afirka wacce ke fama da karancin allurar rigakafin sosai kuma tana fuskantar yaduwar sabon nau'in Omicron. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce kashi uku cikin ɗari na 'yan Afirka ne kawai suka karbi cikakkiyar allurar rigakafin. To kada a yi nisa nan gaba kaɗan hafi zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya inda a jiya ƙasar ta shiga jerin ƙasashe goma sha biyu a faɗin duniya da suka samu ɓullar sabon nau'in cutar corona da ake kira Omicron. Cutar wadda ta fara ɓulla a Afirka ta kudu. ta shigo Najeriya ne ta hanyar wasu matafiya guda biyu da suka fito daga ƙasar ta Afirka ta kudu kuma ya zuwa yanzu Hukumar dakile cututtuka masu yaduwa ta kasar ta tabbatar da samun mutum na uku da ke dauke da cutar kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana daga birnin tarayya Abuja. A jiya Laraba ne hukumar dakile cututtuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ta sanar da cewar an samu ƙarin mutum ɗaya daga matafiya biyun da suka shigo Najeriya daga ƙasar Afirka ta kudu a makon da ya gabata waɗanda tuni gwaji ya tabbatar suna ɗauke da sabon nau'in cutar corona na Omicron da ke da saurin yaduwa. Shugaban hukumar NCDC Dr. Ifedayo Adetipa ya yi ƙarin bayani kamar haka. Uh, ba abin mamaki ba ne idan muka samu wasu ƙarin mutane waɗanda suka kamu da wannan cuta yayin da muke tattara sakamakon binciken mu. kuma haka abin yake a ko'ina a faɗin duniya a duk sa'i adadin na karuwa a ƙasashe da rahotanni suka nuna an samu uluwar cutar muhimmin abu shine muna ƙara sa ido akan lamura musamman ma akan matafiya da abubuwan da ake shigowa da su cikin ƙasar da kuma tabbatar da an bi matakan kariya darakta mai kula da tsare-tsare a hukumar lafiya a matakin farko a najeriya dr abdullahi bula magarba ya yi kari da cewa. kamu matsayin da muka ɗauka a najeriya a shine lalle mu tabbatar da cewa mutane sun ɗauki rigakafin nan da muke bayarwa a kuma duk wani wanda zai shigo najeriya ko ma daga kowace kasa ce daga duniya to lalle sai sun nuna mana shaidar cewa ba sa dauke da wannan ƙwayar cuta sun yi wanda ake cewa pcr test kwana biyu kafin su shigo najeriya wannan dole ne sannan kuma bayan su shigo najeriya za mu yi test da ake cewa pcr shi ma da bayan mutum ya yi kwana biyu a najeriya sannan kuma ya yi kwana bakwai a najeriya sannan kuma duk wanda zai fita daga najeriya zuwa kowace kasa duk ma da matakin da kasar ta dauka in dai daga Najeriya zaka fita dole ne sai ka nuna shaidar cewa an maka wani cikakken rigakafi daga Najeriya. To duk da matakan wa jama'a da gwamnati ta yi na cewar mutane su yi allurar rigakafi har yanzu akwai waɗanda suka ce ba za su yi ba yayin da wasu ke yi ba don son ransu ba ga dai wasu 'yan Najeriya. A gaskiya ni ban yi ba kuma ban yi tunanin kamar zan yi ba gaskiya saboda ni a yadda na sani duk wasu vaccine ko da ake babbayarwa akan yi gwaje-gwaje akan dabbobi daban-daban kuma yakan dauki dan shekaru haka ana yi saboda a tabbatar cewa bai da illa nan gaba ma shi wannan allura na corona cikin shekara guda aka ce an an fito da magani kuma haka gashi yana mutane ana ta complain din wasu illoli da yake musu to ni ko iyali na ma gaskiya ba zan bari su yi ba sai da Allah dai nayi amma dai ba wai na yi shi dai kan daɗin rai ko na yana so ba a'a saboda na ga yanzu yanayin abu ne da an yi ta bamu tsoro an ce yana kwasan abubuwa da dama an ce yana hana haihuwa kwararren likitan kare lafiyar al'umma Dr. Adamu Ladi Dawud ya bayyana mahimmancin karɓar allurar musamman ma a wannan lokaci da ake fuskantar canjin yanayi. Gashi za mu shiga lokacin sanyi, hunturu, iska da ciwon tari yakan yi yawa da mura da masassara. To abin lura dai har yanzu shine mu a Najeriya duka duka wanda suka karɓi allurar rigakafin COVID-19 din nan har yanzu ba mu kai miliyan bakwai ba. To babban hatsari ne a gare mu domin population ɗinmu duka a Najeriya ana cewa fiye da miliyan 200. cikin fiye da miliyan ɗari biyu mutane suka ɗauki lamba ba mu kai miliyan bakwai ba to gaskiya akwai hatsari sosai domin bai isa ma a ce za mu iya kare junanmu daga ɗaukar wannan cutar ba. A jiya ne dokar hana ma'aikatan gwamnati a Najeriya shiga ofis yakan kama idan har mutum bai yi allurar rigakafi ba. Kuma tuni hukumar NCDC dai ta shawarci 'yan ƙasar da su yi amfani da damar da ake da shi don yin allurar rigakafin don kare kansu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiya ga Hafiz ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Jiya Laraba 'yan Taliban a Afghanistan da Iran sun tabbatar da cewa an gwabza faɗa tsakanin jami'an kan iyakokin ƙasashen biyu, amma babu wani ɓangare da ya ba da rahoton asarar rai. A cikin wata sanarwa da ya fitar daren jiya Laraba, mai magana da yawun Taliban Zabiullah Mujahid ta ce rashin fahimta a matakin yankin ya haifar da rikicin a kusa da lardin nimruz na kan iyakar afghanistan mujahid ya ce a halin yanzu an shawo kan lamarin da aka samu fuskanta daga bangarorin biyu ya kara da cewa shugabannin taliban sun ba da umarni da suka waje ba don hana irin wannan rashin fuskanta daga sake faruwa kafofin yada labaran iran sun zargi kungiyar taliban da fara rikicin da ta buɗe wuta akan wani ofishin iran da sanyin safiyar jiya laraba kan wani rudani game da shata kan iyaka kamfanin dillancin labarai na tasmin ya ce an dakatar da faɗan kuma iran tana tattaunawa da taliban kan lamarin shugaban rasha vladimir putin ya ce moscow za ta nemi tabbacin kasashen yammacin duniya wanda zai hana ci gaba da fada da kungiyar tsaro ta nato da kuma jibge makamanta a kusa da kan iyakokin rasha sanarwar ta putin jiya laraba na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ukraine da kasashen yammacin duniya ke nuna damuwa game da mamayar da rasha ta yi wa ukraine jami'an diflomasiyyar rasha sun mayar da martani inda suke nuna damuwarsu kan yadda ukraine ke jibge sojojinta a kusa da yankin da ake fama da rikicin 'yan awari a yankin gabashin kasar putin ya jaddada cewa rasha za ta nemi tabbaci mai karfi da kuma tabbatar da tsaronta na dogon lokaci sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce putin yana iya ba da umarnin mamaye ukraine inda ya gargaɗin cewa washington a shirye take ta kakaba wa rasha takunkumi mai tsanani idan har ya yi hakan a gaida Muhammad Tafis Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu rufe taskar rahotannin nama jihar Kaduna Najeriya inda sanar da sabon tsarin aikin kwanaki hudu a mako da gwamnatin jihar ta yi ya jawo cece kuce. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana. tsarin aikin ranaku hudu a mako da gwamnatin jihar kaduna ta sanar da ya fara aiki ne daga ranar laraban nan wato daya ga watan sha biyu na wannan shekara da muke ciki kenan sai dai kuma hutun ranar juma'an da zai fara daga wannan mako bai shafi ma'aikatan lafiya da na ilimi ba. in ji ɗaya daga cikin ma'aikatan ofishin yada labaru na gwamnatin jihar kaduna malam abdallah yunus abdallah gwamnatin jihar kaduna kokarin da take na mayar da aikin gwamnati ya dace da zamani shine ta mayar da aikin gwamnati kwanaki hudu a mako maimakon kwanaki biyar saboda haka yanzu kwanakin aiki a jihar kaduna kokarin da take zai koma daga litinin zuwa ranar alhamis kwana ta biyar din watan ran juma'a su ma'aikata za su rika aiki daga gida kenan kamar yadda aka rika yi lokacin coronavirus banda ma'aikatan karantu watan malaman makarantu da kuma ma'aikatan ilimi bai shafi ma'aikatan kiwon lafiya ba kuma wannan wani tsari ne gwamnati ta yi domin ya inganta kwazon su ma'aikatan su samu dama na hutawa su zauna da iyalinsu su samu kuma su shiga harkan noma sanarwar wannan sabon tsarin aiki kirwiya sai kungiyar kristoci ta kasa kan reshen jihar kaduna ta ce tsaro ne damuwar al'ummar jihar kaduna ba wai maganar rage ranakun aiki ba abin da ya jawo hankalin wasu jami'an gwamnatin jihar kaduna da suka zargi kungiyar da saka addini game da wannan lamari sai dai kuma shugaban kungiyar kiristocin ta jihar kaduna wanda kuma shine mataimakin shugabanta na jihohin arewa rabaran joseph john hayab ya ce wannan gurguwar fahimta ce idan har zo wani zai maganan addini to ba wannan gwamnati ne ba za kawo don mun san gwamnati nan shi gwamna ba mutumin da yake daraja ta addini bane ko na musulunci ko na kirista sai dai dai a ce za a amfani da addini dai a yi siyasa mai magana ne akan mutumin da za iya kore ma'aikata yadda ya gan dama gobe zai fake da rashin yin aiki kowane rana ya cewa ma'aikata tun da yanzu aikin ku ba na kowane rana bane kun yi yawa to an rage ma'aikata ko kuma gobe ya ce da cewa don ku yi aiki yadda ya kamata ba to za a rage muku albashi wannan ne muke ce a lura kamun ma'aikata su fara kuka ƙarin lokacin tashi aiki daga karfe hudu da aka saba zuwa karfe biyar na yammacin ranaku hudu da za a rinka aiki dai a cikin wannan sabon tsari ya sa wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun alhaji abubakar umar aliyu ya ce ba rangwame ake nufin ma'aikatan jihar kaduna da shi ba wannan ba wani abu bane in ka kalle shi an bada da hannun dama an karbe da hannun hagu an ce tun da an dauke rana ɗaya an mai da shi za a tashi karfe biyar na biyu duk wannan abubuwa ne wanda bature ke kira misplacement na priority abubuwan da suka damu mutane ba shi ya dame su ba in ba haka ba maganar tsaro ai ta fi damun mutane akan magana wani kara kwanaki lokacin aiki ko ragewa ku yi magana kan Maganar matsalar tsaro da ta addabi kowa ta tsayi da komai ta karya kowa a yi kwana bakwai ma ana aiki in dai za a samu zaman lafiya. Gwamnatin jihar Kano dai ta ce sai a watan Janairun sabuwar shekara ne za a kammala aikin mai da wannan tsari ya zama doka. amma kuma daga ranar juma'ar wannan mako ne ma'aikatan za su fara wannan hutu domin ƙara samun lokaci da iyalinsu da kuma komawa gona isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida na ikara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yake watso shirye-shirye kan mitoci 1925 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe kuke so za ku iya lalubar mu ta hanyar sadarwar intanet akan hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Babban kalubale da iyalai ke fuskanta a Najeriya banda koma bayan tattalin arziki da ya shafi kowane bangaren rayuwa shine matsalar tsaro. da ƙwararru suka harsashen cewa zai iya haddasa karancin abinci da mai yiwuwa ya kai ga yunwa waɗansu sassan najeriya matsalar da yanzu haka take barazana ga harkokin ilimi musamman ma a arewacin ƙasar da ake ci gaba da fuskantar garkuwa da ɗaliban makaranta To ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin nazarin wannan matsala da kuma neman hanyar shawo kanta da nufin ba manyan gobe damar samun ilimi da zai taimaki rayuwarsu ya inganta matsayin iyali da kuma ci gaban ƙasa. Yadda muka buɗe shirin domin iyali kenan a wannan shekara mai karewa. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta farko a watan Disamba. Waiwaya aka ce maganin mantuwa. Batu na farko da ya fara ɗaukar hankalin shirin domin iyali a wannan shekara shine yadda matsalar tsaro a Najeriya ta ƙara hassasa koma bayan ilimi da ake fuskanta musamman ma a arewacin Najeriya. Biyo bayan hare-haren da kuma garkuwa da ɗalibai da 'yan bindiga suke yawan yi da neman kuɗin fansa da ya kai ga asarar rayukan ɗaliban makaranta da dama. Domin neman hanyar shawo kan wannan matsalar shirin domin iyali ya haɗa kan masu ruwa da tsaki a birnin Kano ɗaya daga cikin jihohin da ake fuskantar koma bayan ilimi. Bakin da muka gayyata a wannan zaman sun haɗa da Bashir Musa Ibrahim babban mukaddashin kungiyar kare aikin bil'adama na duniya a nan jihar Kano. Aminu Muhammad Mahi ina wakiltar kungiyar ɗalibai masu kula da harkokin gwamnati. Akwai dalilai da yawa da suke jawo amma bayan ilimi a arewacin Najeriya. Lokacin da ilimi ya zo shi ana posting ana sa mutane da karfi su shiga ilimi. To a lokacin da ake bada ilimi ilimin yana da inganci lokacin ma mutane ba sa son shi amma ilimin yana da inganci. To yanzu kuma yaya mutane suna san ilimin sannan kuma ingancinsa ya yi baya menene matsalar kuma ina matsalar take ni ina da abubuwan da nake nazari akan wannan abubuwan tabbas ko a makarantu in ka je makarantu na gaba da sakandare manya-manyan shehunan malamai za ka ji suna maganganu akan tabarbarewar ilimi to shi ilimi idan ka ɗauke shi a dunkule eh. kalmar ilimi a kowane mataki yake rukonsa kai na kashin da hukumomi wanda abubuwan ya shafa suka yi wa ilimi shi ya janyo ta barbarewar shi to amma ni tambayar da nake anan shine lokacin da ake tilasta al'umma su nemi ilimi a lokacin gwamnati tana iya kokarinta ana ba da duk wasu abubuwan da suka cancanta ilimin ya inganta to yanzu kuma mutanen sun ce muna son ilimin a ilimantar da mu a wayar da mu mu samu ci gaban rayuwa sai gwamnati kuma ta janya kanta alhaji ibrahim alhaji ibrahim ina fahimci maganar ka eh. lokacin da a abu zaria iyayenmu suna bamu labari mm. a abu zaria za ka samu cewa akwai kamar inda kasan secondary school haka abu zaria take mm. akwai gurin ba da abinci mm. akwai mil ticket ma'ana shaidar cewa idan ka zo adadin kwanakin da za ka yi a wannan semester zangon wannan karatun za a baka adadin mil ticket eh, wato katin karɓar abincin da za ka je ka dinga ci duka wannan kage na nuna cewa gwamnati tana ba da kulawa akan harkar maganar karatu to ma iya cewa ko eh, yanzu al'umma ce ta yi wa gwamnati yawa kuma ba ta da wata manhaja eh. da ya bambanta na da da na yanzu a'a ba ita ba ce ba to ba ga kallabi dai magana da yake kai na cewa al'umma ta yi yawa mm. kuma bukatar ilimin ma ya yawa kusan ina ga shi ne ya zawo silar wannan matsalolin da ake samu ba wai rashin manaja bane manaja tana nan ko kuma in ce a'a su kansu wanda suke implementing dinta su ne ba sa yi yadda ya kamata ni ina da wani abu da tsokaci gaskiyar magana lalacewar ilimi gwamnati ce babban dalili na yawwa babban dalili na shine babu gwamnati ba ta yin wani tanadi a kan ilimi zuwan siyasa ya tabarbar harkar ilimi gaba daya ba iya daukan malamai ba na farko gwamnatoci suna himmatuwa sun fi himmatuwa da ayyukan da za su na gina mutane da gina kasa mm. sun fi son su yi aikin da za a gani a kalla mm. wasu su ma har su rubuta sunayensu akan ayyukansu mm. za ki ga gwamnati ta zo idan suka zo sai ki ga kowace gwamnati tana da wani abu da ta fi focal agenda da su zo a kansa galibi idan suka zo a maimakon a ce a da ana ba mu labari hmm. constitutionally ilimi a ƙasa a najeriya yana akwai wani kaso da aka ce lalle ya kamata a ringa warewa ilimi sannan akwai policies akwai hukumomi da aka tsara wanda za su ringa research suna kula da ilimi to amma gwamnati sai take musu rikon kai na kashi hmm. wanda da a ce siyasa ba ta taka gudunmawa hmm. saboda in kin ce wai rashin kwararrun eh, malamai ai ya samo asali daga siyasa sa kuma gaskiya ina tare da malam aminu saboda maganar da yake har yanzu fa tsarin da aka yi na ilimi din mm. na free and compulsory constitutional yana nan to kuma sannan gwamnatin ta san da cewa tsarin ilimin kusan kowace gwamnati ta zo za ta ce ta yi Ratization dinsa akan ta bashi mahimmanci kan cewa ilimi shine the best mm. amma ba za a ɗauko shi tsarin da constitution ya zo da shi a gudanar da shi ba ni kuma duk da yake duk da yake duk da yake ban ban soke wannan magana na cewa gwamnati tana da wato matsala ko kuma tana da tana da nata illoli akan taɓarɓarewar ilimi a arewacin Najeriya amma har yanzu ina son ƙara jan hankalinmu idan ana magana akan al'umma mm. abu ne da ya shafi mutane da yawa mm. idan ana so a sami ci gaba a cikin harkar ilimi mm. dole sai an samu wayewar kansu kansu iyayen yara da kuma da kuma kai yaran su makarantu yato eh, eh, yato eh, menene ma'anar menene ma'anar wayewa ai sai ku tambaye ni me ma'anar mm. wayewa abinda nake nufi da wayewa mm. shine idan ka kai yaran ka makaranta ita makaranta wata wata abu ce da idan muka calculate sai mu samu bai wuce dan awanni takwas bane biyar yaro yake yi a makaranta mm. shida biyar yaro yake a makaranta mm. wayar yaro yana yin awanni goma sha tare da iyayensa a gida mm. matukar idan iyaye ba su fahimci mahimmancin karatu ba suka ɗauki mahimmanci akan kasuwanci da gonaki da wasu abubuwa da hira da hira da hira anan anan anan abin da ka bari a baya shine kai ka fara layin foundation cewar ilimin da ana fosin din mutane to amma yau ana ba da labari amma yanzu kada ka manta fa dakta iyayen su suke su sponsorin 'ya'yansu su cire kuɗin su su dakatar da ayyukan da yara suke musu su kai yaran makaranta. Ibrahim abin da nake so ka gane ba wai ba wai ba wai kawai ba wai kawai eh, eh. mai girma dakta kana yin tufka sai kai tufka sai ka warware abin da nake nufi da tufka yawara ba ka son ka soki gwamnati kuma kana sokarta baka sani ba ma ka soke ta ni abin da nake gani a point ɗinka mm. har yanzu gwamnati ita ce kashin baya saboda ita ce take da hukumomi ita ce take da policy ita ce take da manhaja mm. ita za ta ɗauki malaman makaranta ita za ta tsara yadda za ta yi yanzu ina son mu dawo da hankali mu shin me yake kawo rashin tsaro na makarantun kwana ɗalibai a makarantun kwana ai rashin tsaro bai tsaya iya kan makarantun kwana kaɗai ba rashin <laughs> tsaro <laughs> yanzu eh to ai magana da kike kin gane akwai abubuwa da yawa da suke kosa akasin rashin tsaro kamar yanzu muna magana rashin ilimin kansa da ake samu ingantacce muna da drop out da yawa mutanen da ba sa karatu muna da kuma wayanda sun fara karatun sun watsar sannan kuma kinkin duba zaki ga duk wasu abubuwan da yake kosin violence yana ɗaya daga cikin rashin ilimi yawa rikice-rikice abubuwan da suke kawo rikice-rikice akwai rashin ilimi so in dai babu ilimi al'umma za su dinga yin abubuwan gaban kanta wato ni kuma idan zan dubi maganan mm. abubuwan da yana ɗaya daga cikin akwai dalilai da yawa mm. wanda kowa na sai yana yana da irin nashi dalilan mm. ɗaya ni ma ina da su da yawa amma ɗaya daga cikin mm. dalilan da zan iya misali faɗi mm. a cikin dalilan da yasa suke ake ja wannan abun a yanzu tunda wannan matsalolin yana yafi ya fara faruwa ne yan shekaru goma sha wani abu baya da suka wuce a je an sace yara a makaranta an je eh? wato wato abin da son ce shine shigowar wannan tsayawar dimokuraɗiyya wannan sace-sacen yaran yana da alaka mai ƙarfi da sha'anin al'amuran siyasa shi kansa harkan tsaron da harkan karatun an sa siyasa kamar da aka sani wannan matsalar tsaro da kuma barazanarta ga harkokin ilimi sai dai abin da ya gaba idan ta kama za mu sake haska fitila akan wannan lamari da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga mu Baraka Bashir wadda ta jagoranci wannan tattaunawar da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin. a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2021 da ke karewa alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali wannan shekara baki ɗayanta a shafinmu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan haka yake to kafin mu ci gaba ga wannan sako Ka yan. Shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka na bibiyar haƙoƙi da 'yancin al'umma. Na yi ritaya 2015 sai da na shekara ɗaya da wata biyu babu albashi babu ko sisi. Daga lokacin da aka yaɗa maganar na bai kai kwana uku ba an kwangilan da kansa ya taho daga Abuja. To ya zauna a Yola. Baya ga haka shirin 'yan ƙasa da hukuma da ke zuwa a ranar talatar kowanne mako na bin diddigin haƙoƙi tsakanin gwamnati da hukuma. hukumominta. Magana da kuɗin mu ana biyan wasu lawa mu mun yanke shi daga yau. Shirin kan ma taɓo batun 'yanci da haƙƙin 'yan gudun hijira. Shugaban Bugari ya taimake ni ya suko mana da yaro da. an tafi da yaro na yau shekara takwas yana raye ba raye sani ba. A ci gaba da sauraron shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da karfe takwas na safiyar kowace talata. Ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura. To madalla kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai. Jami'an kiwon lafiya a ƙasar Amurka sun faɗa jiya laraba cewa an samu mutum na farko da ya harbu da sabon nau'in corona na Omicron mai saurin yaduwa a jihar California da ke kudancin ƙasar. Babban jami'in kula da cututtuka masu yaduwa kuma mai ba shugaba Joe Biden shawara kan harkokin lafiya Dr. Anthony Fauci ya ce dawa 'yan jarida a fadar white house cewa wanda ya kamu ya dawo daga tafiyar da ya zuwa ƙasa afirka ta kudu a ranar 22 ga watan nuwamba kuma ya kamu da cuta a ranar litinin da ta wuce dakarun da ke goyon bayan gwamnati a ƙasar habasha sun sake kwato garin lalibela da ke arewacin ƙasar wani wurin tarihi na majalisar ɗinkin duniya a cewar ofishin firaminista abi ahmad ƙungiyar 'yan tawayen yankin tigre da dakarun da ke da alaka da ƙungiyar. sun kwace iko da garin mai tarihi a yankin amhara da ke arewacin habasha kusan watanni hudu da suka gabata sai dai har yanzu kungiyar tplf ba ta ce uffan ba game da sake kwace lalbela da gwamnati ta yi To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da batun kalubalen da ake fuskanta a fannin kiwon lafiya da kuma batun nitsewar kwale-kwale a jihar Kano da ya janyo asarar rayuka. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu baki ɗaya a shafinmu na intanet VOA Hausa da kama mazadin kowa da kowa da suka hada da Hamza da ya haɗa shirin alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.